بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح لله يا يتسبيح الله ma bi samawati abinda ke cikin sama bakwai wa ma fil ardi da abinda a cikin ƙasa bakwai duka suna tasbihi ga Allah kun ga ita ma wannan sura kamar da wadda ta gabace ta ta fara da safa ita tace an yi tasbihin Wanda kuma tace ana na ana tasbihin duka dai kowace da tasbihin ta fara saboda muhimmanci ne ku yawaita tazihi cikin watan da kowa ba watan gaba ku yawaita tazihi tasbihi bai da waya ko kana kwance kana yi ko da majalisar kutkatte ta hira kana iya tasbihi don annabi ya ce ni'mal musabbihu ni'mal muzakiru astabiha ma dalla da mai tunatarwa ga zikira Allah astabiha tsawa kaga in kana rike da ita don ka tsaya kana hira da ka da in ka gama ba da taka hira wani ya ansa ta zuwa tana nan ga hannunka da ka dibe ta ka tuna kana cewa subhanallah subhanallah subhanallah ka dan samu abin da ka yi kamin layi shi ko kawawa gare ka na ba da labari E tun da ka rige ka dora makan ka kaga babu wanda zai hana maka tahiya illa dai abin da kawai mai wa'azi zai ce ma ka ji tsoron Allah ga hirar da za ka yi amma tun da ka dora maka ka kaga babu wanda zai hana ma tahiya amma dai kakka bari majalisar ta hira kawai ta kwashe ka rike hafta da zaran ka gama ba da labari sai ka kama subhanallah ko goma ka samu ka koma ba da labari goma din nan ɗan Allah ya so sun goge zunubin da an kai can warko, ko goma kai sun goge zunubin da an kai ga labarin da data da ka ba su a ɗazu kuma ya an ka kai ga datar da kaka son ka saurara da kyau sai ka riƙe bakin inda baki inda kake sai ka riƙe sai ka ci gaba da sauraren ta ‘yan kaggama sai ka kama ja abin ka ci gaba ita mai tuna ta wasa dukkan digita zuwa sai ta tuna masu rahana mai a ita zama dole Ayi, ta zama dole ga mutane yanzu Abin da kawai dai mu muka so wato su yi da zai ciyar da su gaba hira baka ka iya raba su da ita yanzu tun da kun ka ga manzan Allah ma ya kasa raba su da ita yace iyakun wal julusa ala turaqati na hane ku da zama bisa hanyoyi ba baki hanyoyi na aka hira ba sai yadda ba su bari kuma gashi ba dole na su ba zama nan ba sai ce to in ya zama ba ku bari to fa addu dariqa haqa ko ba hanya ka. haka yace musu tunda ya gane inda dai yace a zama wurin hira ya tabbatar da ba su ne sai ce to in ya zama ba ku bari ba ku barin hirar to ba duk dariqa haƙa ku ba hanya haƙƙinta to mu ma shi na muka ce muku ba mu ci ku ba hirar don ba mu iya raba ku da hirar kuma ga ba mu iya raba ku da hirar. ba ba wai albatira ba duniya ga duk ba ta iya raba ku da hirar. to amma dai ku shigar da tazihi a cikin at-targhib wa at-tarhib mun karanta da ku cikin at-targhib wa tarhib mun karanta wani hadisi da ku wanda ya ambaci majalisar hira wato subhanallahi wa bihamdi in ka dan taba sai kai subhanallahi wa bihamdi mun yi shi da ku cikin at-targhib wa tarhib ko yanzu kuma za mu mai maimaita shi da ku cikin at-targhib wa tarhib in rayuwa ta kai insha Allah tunda kun ga muna nan muna karatu ne a abin nan masallacin Abdullahi Fodio da ke binnan Kabi Hmm. Eh? mai da sallama da rabon hada da abin da ya kama da shi hmm. to ala'ita hali ni dai son na kai kohonci muhimmancin tasbihi yanzu tasbihi idan ba ga azumi na ba ko ni na sallah ta yi hadisi guda ce lada goma za a baka in kace subhanallah hadisi guda ce lada 20 za a baka in kace subhanallah kun ga na san lada ta ni amma ga azumi Allah ya ce shi ya san lada mai azumi yanzu lada ta ni ban santa ba don bai faɗi ba amma ya ce shi dai ya santa amma in ba ga azumi ba ko ni na san lada ta sai in ce ba lada goma za a baka in kace subhanallah amma yanzu kam ya ce shi dai ya sani azumi na shi na shi ɗaya sallah da ta yi to ku yi ne abin ga da babu wanda ya yawa ne sai Allah subhanallah subhanallah ko kana kwanci kana yi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ko kana kwanci kana yi yake ya abin da na almaliku Allah almaliki mai mulki alqudusi abin kewa alazizi mabuwayi alhakima mai hikima ya man sabbihu. lahu ma fi samawati wa ma fil ya maliku ya quddus ya aziz ya hakim ka taimaka mana Allah ka gafarta mana zunuban Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka girmama muka darajarta mu ka karrama muka kare mu ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka zaunar da jihar gata mu lahiya kowane bangare nasa ya aziz ya hakim ko allazi ba asa bil ummiyina rasulan shi na aiko manzo cikin ummiyai wayanda ummiyai mutanen da ba su iya eh, rubutawa ba kuma ya an ka rubuta musu ba su iya ganewa ba larabawan shawa haka nan su canza yanzu na kuwa ganin suna koyon karatu can ko da annabi ya zo ba su iya karatu ba su iya rubutu ba komi da kai suka yi shi yasa kuka ce suna ba da tarihi sosai don haddace cikin kwakwalwarsu to Allah shi ya aiko manzo daga cikin su ya talo alaihi ayati yana karanta musu ayoyi ne wai mu yana tsalkake su daga shirka wai alimu mal kitaba yana karanta da su alqur'ani wal hikima da kuma hikima wato hukunce hukuncen da a cikin alqur'ani wa in kanu min qablu ko da yake kamin zuwan annabi lafi dalalin mubin suna cikin bata bayanan ne, wa akharina minhu وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wa akari na العظيم wasu kuma daga cikin su lamma yana biyan basiri tuna gaba ba domin ka'ida ce ta Allah wanda duk an na gaba ya na baya ko masu mulki da kun da ni, duk mai mulkin da ya wuce wanda zai biyo baya ne bai kai kamata duk mai mulkin da ya wuce ana zai ce haka ya jiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai shugabanci da ya wuce wanda ya biyo baya ne bai kai kamata kowane na kuma har zuwa tashin kiyama sai can ba a rasa ba aka ya tsintuwa amma ko ya ci tsintuwa ta amma dai bai kai kamar na gaba ne ya ce wa huwar azizu Allah shi ne mabawai alhakimu mai hikima da ka da hikima ka ka ba mu izza da hikima ya azizu ya haki. dalika fadlullahi wannan falala ce ta Allah da yabba wa'anda sun ka gabace magabata yutihi man yasha yana bada ita ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadl al azim Allah ma abuci falala ne falala mai girma masalul ladina مثل الذين أملوا التوراة ثم لم يعملوها كمثل الحمار يعمل أشفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا to masalul ladina humilu taurata, misali mai abu malamai wayanda an ka dora ma aiki da taura wato yahudawa su adda taura sun malamai hamiluwa sannan ba su ɗauki abinda an ka dora musu cikin attaura ba wato ba su yi aiki da abinda taura ta kunta ba Misali mugun malami kenan ga karatu amma babu aiki da karatu to misali ne kamar tilin himari kamar misalin jaki yake ya hamilu asfara wanda ya doko da tafai kun ga a lodin littafai da jaki ya ɗauko babu wata fa'ida da za su ba shi babu wani unhwani da an gare su da lodin littafai da lodin taki duk gurana ga jaki duk ba su da wata fa'ida gare to haka ilimin mugun malami yake gare shi a za ku ga wannan rayuwa tamu ga malamai nan da yawa kuna ganin wasu Allah ya ɗaukake su wasu ya kaskanta su to ya danganta ga alaƙa su da shi duk wanda adda alaƙa mai kyau da Allah Allah zai yi alaƙa mai kyau da shi wanda alaƙa ta da Allah ba ta da kyau to Allah ba zai yi alaƙa mai kyau da shi ba saboda haka daban-daban mutane suke mugun malami misali ne kamar wanda bai yi karatu ba a wajen shari'a Allah kun ga jaki ya ɗauko littafai amma me unhwanin su gare shi sannan me abbanbancin su da taki in ya ɗauko shi babu abin da abbanbancin su da taki kun ga kenan da shi da wanda bai ɗauko littafai ba duk gudana to haka misalin mugun malami yake da karatu ne da banza duk gudana ba su da unhwani gare shi saboda haka za ku ga rayuwa ce bata canza ba za ku gane cikin walakanci da talauci in hamma yana da haske ɗan duniya na ya iya dunanci duniyanci sannan sai ya kawo kwamitin roƙo ana biyan mutane ana yi wa roƙo a kawo mai a roƙo a kawo mai yake abinci don sai da irin wannan Allah bai girmama shi ba bai karrama shi ba saboda bai karrama Allah ba bai sa matsar da kauni kir da misalin mutanen allazina kazzabu bi ayati llahi wa'annan da suka kare ta da ayoyin Allah kir da su wallahu la yahdi al-qawma adh Allah bai shiryar da mutane azalimai ga bukatarsu azalimi ya ƙi aiki da karatu na yana don ya cimma wata bukata ta duniya tashi ta rayuwa ta Allah ya ce to bai shirya ta gaskiyar da zai same ta duk inda aka samu ta bai azahin nan inda ba a samu ya kakkyale shi ya tai Allah ya gafarta mana qul ya ayyuhal ladina hadu qul ya ayyuhal Na'urar mautayin hukumtun su a biki. Wala ya taɓa nuna mu. Wala ya taɓa nuna mu. ka taɓa ta yi biyu. Unnar na hadu ya kowa inda sun kai Yahudanci. Ma Yahudanci tuɓa. inna hudna ilayka mu mun tuba zuwa gare ka shine ma'ana ce to ya ku ƴan mun tuba kamar izgili na alqur'ani kai da su suna cewa sun tuba kuma ba su tuba ba ya ku ƴan mun tuba in za amtu annaku auliya, ulilla in kun ce wai ku awliya Allah min dunin nasu banda sauran mutane to fata manna wal mauta ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqina in kun zama su gaskiya saboda ita aljanna ba a shigar ta sai an mutu to in dai kun ce ku ya aljanna na to ku yi burin shiga cikin aljanna shine mutuwa Allah ya ce ina wala ya tamannawna hu abada ai abada ba su burin mutuwa bai ma kaddamar addini saboda sharrin da sun kasa su ta gabatar wallahu alimun bi zalimin Allah masani na da mutane azzalumai Allah masani na da azzalumai don haka bukatar su kawai su daɗe da rayuwa ko da daɗi ko babu daɗi don sun san nan ta yi musu sauƙi bisa ga can magana ɗaya ta su kai ta baki suna cewa su a masoyan Allah sun san su a maƙiyan Allah ba abu na wanda aboye ba sun sani sun san maƙiyan Allah su to ala ayyati halin shi dai abin da aka so in mutum ya yi karatu ya yi aiki da abin da ya karanta kuna ji ko tare da ku muka karatun ga kullum kullum to a ga karatun ga ayyukan da kuka aikatawa a gane wajen sana'o'inku a gane wajen ku da sauran jama'a da tsakaninku da iyalinku da ɗiyanku da zuriyarku a ga alamar karatun nan bayyane to shi ya alamar kun yi aiki da karatun da kuka yi amma karatu bai da umarni ba wai sai ka zan babban malami ba ko ƙaramin malami kake wani ya iske nuna yana tambaya ta shi daga sati sai sati ya ka tawa karatun da don ba mutunan garin gana ba amma nan ya iske ne ce malam tambaya ne kai wai mista mutum gashi ba malami ba amma duk inda ya ce sai a ɗora ɗoku manyan tambayoyi ana kawo mai ana kai mai alagafar ta malam ko ina ya ce malamai na tasowa suna tarbo ne a bayan na ba shi ansar ka ba shi ya ce to wallahi shi na a cikin wanga matsala duk inda ya sai malamai su ɗora zaburwa suna gaishe shi da malaman izala da na ya ce duk suna girmama shi Ya ce kuma gashi bai karatu ba Ya ce malam tambayoyin nan da kaka je ina bugo ma ko wani lokaci da dare Ya ce wallahi kwala mai suna an kai shi kuma wallahi ban san wani zambashi bashe so sai in bugo ma in ka ba da ansa an ce to malam ya ce kaza to kun gani bai yi karatu ba amma saboda aiki da ya kai da karatu ne sai Allah ya ɗaukaka shi ga malamai amma shi aka tambaya ga waɗanda sun sun yi karatu amma da yake karatun nasu ba na aiki na ba sai Allah ya ɗaukaka shi a kansu kuma sau ɗaya yaka zuwa ga sati sauraron karatu gare amma Allah ya ɗaukaka shi haka to shi ita ɗaukaka Allah ka bashe ta ya danganta ga yadda ka bishe wanda yake ɗaukaka in ka yi banza da shi ya yi banza da kai in ka girmama shi ya girmama ka in ka mutunta shi ya mutunta ka saboda haka da ni da ku muka karatun da da mu da ku a ga aikin nan a ga karatun nan cikin ayyukan Allah ya gafarta mana qul innal mauta mauta la الموت الذي تفرون منه فإنه mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. ولك يا مسعود ضد سنة بدون متوى النباس سموت. inna al-mawta alladhi tafirruna minhu lalle mutuwan nan da kuka gudu gare ta wa innahu nan zai riske ita mutuwa ba mutun ka iske ta ba ita ka iske shi don kowa gudunta ya kai babu wanda ka yi wa kusa gare ta kowa gudunta ya kai to da kuka gudunta haka ta ka gudu ta ce muku ita kuma sun maturar duna sannan daga ƙarshe bayan kun mutu a dawo da ku ila alimul gaibi zuwa ga Allah wanda ya san abin da a koyi wa shahada da wanda an bayyane wa yana bi akum bi ma kuntum ta'maluna kuma ya ba ku labari da abin nan da kun kasance kuna aikatawa saboda haka jama'a ku aikata abin kwarai duka za a dawo wajen Allah ya ba mu labarin abubuwan da muka yi aikatawa saboda haka aikata abin kwarai abinda duk kun san ba na kwarai na ba ku bar shi ku san da sani baka baka baka iya hidda sha'awar da Allah ya rakkaba cikin zuciyarka baka iya hishe ta to amma dai ka yi hankuri ka yaƙi zuciyar sai ka yi wani abu sai ka bar wani abu ka zuciyar na aka yi ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سكي إيماني. an baro maganar yahudawa an dawo ga masu imani izanu nudiya lis in an kai kira kira domin sallah mi jama'a jama'a cikin yanar jama'a kira na biyu wanda daggare sai liman ya kama hudu ba to idan an kai shi duk masallacin da kuka sallah in kun tabbatar da an yi shi wasau ila ku shago a aiki wani iri babu aikin da ya halitta yanzu sai ta hiya ila lahi zuwa zikirin Allah wato sallar juma'a wa daru bai akuba kasuwanci da zara an kai kiran nan na biyu to komi bai halitta ko magana ba ta halitta in za kana masallaci in dai ka tabbatar da masallacin ku gasar da aka kiran sallah na biyu to in lokacin yayi in ka hito ko ko magana ba kai ko magana ko wace iri ba kai ko ce ma aka yi assalamu alaikum sai kai haka da hannu bakin nan ya gumdu ba ka magana sai an gama hudu ba sai an gama hudu ba bale ka sai ka sai suwa zalikon khairul lakum ya haka shi ya zama alheri gare ku an kunta salamu da an kun san haka nan to ka ta kun gani yanzu ma abu za sauki yake dori ya sanani don kun ga dori duka madina masallaci da akwai duk lokacin da an kai kira wurin kowa da kowa bai koma aikin komi mu ma nan garin mun yi zama masallaci guda a akwai to amma yanzu kun ga an yi da yawa amma har yanzu hukuncin na nan duk masallacin da kaka salla ka san sadda aka kira sallah na biyu in ka makara ba ka tafi masallaci a arka kira salla biyu to duk inda ka baka magana ko ina kake baka magana ba ka aiki ko wani iri sai an gama ba. eh ko ka yi bai ba ka magana da kowa ba ka magana eh can da za ka na masallaci a yi kowa ba kawa magana in dai an yi kiran sallah ka tabbatar da yau kama kara yanzu an yi kiran sallah na biyu liman ya so ma hudu ba to ba ka magana aikin komi ba yi. abu guda an ka halitta ma fasau ila da zikirillahi shi dai an ka halitta mu banda shi babu wani abu kai za ku da yake salati fa'iza ku da yake salatu ban tashiro belar dewa bata home an gobe lullahi wasu kuma katiran la'allakun tukule to akwai wani abu da kuka yi ana gama talla sai wani ya tashi shinkwera don jama'a banda lahiya ku taimaka min to an hana an hana jama'a lalura ta kamin ka taimaka mai an hana ko jama'a wanga yaro na jama'a wanga makullaye na jama'a wanga zanau ko jama'a wa adda yaro iri kaza jama'a wa adda makulli iri kaza duk an hana eh in dai masallaci na abinda za ku yi kawai fa za ku liyata salatu in an ka kare sallah to duk mai da kuɗi ya hita waje ban shi shigo fil adu ko cikin ƙasa ko a cikin ƙasa wata gumin fadalila ku nemo falala daga falala Allah amma ba fito masallaci ku hana mutane na tsawa mutum na so yayi addu'a ya daga hannu yana addu'a murya ka ta hana mai natsuwa to Allah ya hana ku yi ta wajen bida in kun yi ta wajen bida ku in dai an kaga masallar jima'a wadkurullaha kafiran ku yi ta zikirin Allah da yawa subhanallah subhanallah ka yi ta wajen bida kana nan kana subhanallah subhanallah la'allakum tuflihu don ku samu babban rabo a wurin Allah don ku samu babban rabo a wurin Allah in kasuwanci na ku samu babban rabo a wajen kasuwanci in noma na ku samu babban rabo in kuma wani aiki na ku samu babban rabo ko wani ko yaushe hmm. وإذا رأوا او تجارته و اذا او تجارته او لعوان فقدوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من العو ومن التجاره والله خير الرازقين kan dori sai an gama an gama sallah sai ayi hudu ba to abinci na da waya kamar da kuka san tarihin shigowar musulunci Najeriya ga wato jihar da ta mata kai, kamar da kuka san shigowar musulunci haka nan in kun san tarihi ne to haka ya shigo musulunci haka Madina ake ada wato masu kawo abinci in sun ka yan kasuwa sun ka abinci sai a tawo bakin gari sai a yi kiɗi a kiɗa ganga ita ce aka ba da sanarwa da ita to kwajiya in yana da kuɗi sai ya sai ya sau hatsi can za sauƙi ka shigo gari ka taho da kai ko ka ci ko ka sai suwa ba su shigowa gari su masu kawo abincin ba su tawa gari babu kasuwa can take daji to ana cikin an gama sallah ana ba annabi ya fara ba sai yan kasuwa sun kato sun ka buga ganga gongongon kowa da kuɗi ne cikin aljihu a shi an ji labarin za su taho ran jama'an nan kowa da kuɗi ne cikin aljihu wanda an ka buga gangan nan ko da annabi ya gama hudu ba mutum goma sha biyu a sawa kowa ya wurin sayan kaya to shi na Allah ya ce wa izara au tijarata in sun kaga kayan kasuwanci aula hawa ko sun kaga wani abu mai shagaltawa in faddu ilaiha sai su wace duk su can wajen kasuwanci na ilaiha zuwa wajen kasuwanci na. wata da kuka ma sai su baka tsaye kai dai kana hudu ba a ba baka sani gudu sun je su to kai musu waji ko ka ce musu ma inda layi. alherin da auren Allah khairu min Allah ya yi shagalan nan wa min at-tijara ya yi sana'an nan saboda aka ku za ku saurari hudu ba to daga nan sai aka ɗauke hudu ba an kama shi to da kun ka gane ta yanzu don shi dai an maganin su eh saboda sallar na ita dai ka tsaye da mutane sallar na ita dai ka tsaye da mutane sai an kama da hudu ba harko in an ka gama sannan a yi sallah ba ku gani yanzu duwa da mutum yamma makara kokari ka yi samu sallah to inda a ce sallar na aka yi da farko kowa zai taho da wuri amma bai sauraron ba. duk sona aka yi su saurara amma har yanzu ba a yi nasara da su saurara ba yanzu sai su zaman su sai an ta da sallar hudu ba dai da aka su zuciya sun kijinta eh. hudu ba a yi dama ka san hudu ba rukuni na cikin rukunin jima'a Allah ya ce wallahu khairur raziqina Allah shine yayin masu azirtawa yayi sana'a ka azirta musu sana'a tana da arziki amma Allah shi ahiyayyen masu azirtawa ne da sana'a to wannan kun ga tunatawa ita dukiya haka nan na take kowa sai ya yaki zuciya ta gwargwadon iko dan ya kare kai ne dukiya da kowa gani wato ba karamin abu na ba shi yasa kuka jin yana taimakon sa mai yan kuɗi ne shi tanadi dukiya da kun gani abin suna yanzu sabbin na sun ce sun gaba mai gidanmu su da an ka ɗauka takubba an ka ƙiƙƙille kan wasu don a kai gare shi sun ka hana mutum guda sai da an ka ɗiri mai kibiya guda saba'in da bakwai da bai ne duk an ka harbo annabi sai shi tara bai ne sai da saba'in sun ka shiga saboda gudun a kai yayi nesa da annabi ka annabi ya bar su suna sun ka mai kayan sana'a ya to su suna kuɗi da kowa gani babu kamar su roƙi Allah ya tsare ku daga sharin kuɗi shi yasa annabi ka addu'a yana Allah ya mana roƙon ka gina layu da gina wadata da ba ta karkatar da mu wadata da ba ta karkatawa ku dimi malaman ku ku gani da yadda aka zuwa aka taruruwa zuwa wajen wa'azi yanzu ya hanka ce ga wa'azi an sa nan kowa sai kai mota ta gida aje ina mota kunja me wani mota ta to dukiya haka nan na take yanzu ya yi dukiya don haka ya san ciwon mota ya kai tashi aji in kungiya ba ta kawo mota wanda zai so babu mota eh na so in tewa a na mota a babu ina mota kamar cacin ga halan don ka hauka te wurin biki an ka an ma motar nan to abubuwa na sai dai a yi ta yin su gurgurin wanda ya kamata ku roƙi Allah ya ba ku dukiya amma ku roƙi Allah ya ba ku mai ohani wadda ba ta karkatar da kuwa don rayuwar yanzu ba ta koyi in babu dukiya ko daɗi ma ba ta da yanzu ɗanka sai ya ɗora harara kada nesa ɗanka ya ɗora harara kada nesa mata ka sai ce maka togon banza kawai kai ka to kana ce yi kaza a yi kaza ba ka da oharin kobi ga mutane matar kawa kun ga rayuwa ko daɗi ba su da yan babu dukiya eh to yanzu wata azumi ake ko yaushe ana ansa addu'a ko wani hira ka ce rike ta zuba haka in ka ce su bayanan lahi so ɗari ce Allahumma salli ala Muhammadu wa ka ɗaga hannunka ka bajin koyi da su ce wai wane ya ko wane wata zanci aka ji a dai aka yi sai tabbatun su hala in baka samu wasu na baka duk ma da kaga su ne ma zuba don kana na ba in ba ka da ina ruwan su da kai kai kyale su ka bi dai abu ga mai abu na tabbata cikin azumin ga kwabida hina samu kwabida hina samu da ko nake abin nan yan makaranta da yan jira musamman ku yan jega da ku nake rayuwar ku ba ta yi ba ku da kuɗi rayuwar ku ba ta yi sai da kuɗi to ku yi kokari ku mai da hankali yanzu ku in ya tashi yana in bai da ta zuwa ya biya ka zuwa ya annabi ya ce ni'ima almuzakkiru asabiha ma dalla da mai tunatarwa ga zikiri asabiha ta zuwa annabi naka yabonta hadisin sahihu in ji sahihi sahihi yace hadisi ne sahihi annabi na aka yabonta da kai ne duk suka da kaka je yara ne mata eh, girman kai na rikonta abba su yayi rikonta abba su yayi sun kai musabaka da ko shedan bai taba ita bale ta zuwa da annabi ya ce ya ambace ta ya wadi sunanta yace kuma ma dalla da ita ba ta ba ta ya girmama ta to ina tunatar da ku an jega ko da kuka yi a lokacin bidana yanzu in ya wuce ba a sani ba kana kai wani lokaci nan gaba ko ba ka kai in ba ga azumin ramadana ba lokacin buɗe baki aka ansa addu'a in ba ga azumin ramadana ba lokacin buɗe baki aka ansa addu'a mai azumi amma yanzu ga ramadana daga lokacin da kai sahur har lokacin da kai buɗe baki duk ansa addu'a akai daga lokacin da rana ta faɗi har lokacin sahur yayi kuma duk karɓa addu'a akai yanzu yanzu azumi na koyo shi karɓa akai amma fa kwana talatin na ko talatin ba ɗai yau nawa ga wata yau sha biyu ga wata zuwa rana wa tewa azumi na ban kwana zuwa rana wa tewa yana ban kwana in ka samu ka samu in baka samu ba wani ya samu yanzu kuma yanzu mun shigo kaka da albarkar wannan sura ya kairar raziki muna roƙonka da albarka wannan sura da darajarta Allah ka gafarta mana ka azirta mu arziki mai unwani Allah ka gafarta mana ka azirta mu arziki mai unwani kuma Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka ƙara mana imani da lahiya duk shiruta da rashin lahiya da a cikin jikunkuna mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ka buɗa mana ƙohoyi na alheri ka dade mana ƙohoyi na shari na ƙoye da na bayani ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya ka taimaki almusira da jama'a ka ƙara musu kariya da tsaronka ka kare gidajen mu ka kare makarantun nan ka kare masallatayen mu ka kare mu wuraren zaman mu wuraren nan da muka hiran nan ka ba mu kariya da tsaronka wuraren karance karancen mu ka ba mu kariya da tsaronka da sauran wuraren mu ya khairu rajiki sai iza ja akal munafiqun